Masu mu mu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri. A yau za mu koya yadda ana dafa taliya a hanyar daban. ba lallai ba sai an sa taliya da jollof taliya ko jollof ko taliya da stew amma yau za mu haɗa shi da wannan kaya a nan da farko abin da muna bukata shine ko kowane irin taliya ko taliyan hausawa za ku yi amfani da shi that is local taliya da nama da naman mu ga karas ga shrimp ba abu shrimp ba komai za ku yi amfani da wani abu da kuna da shi ga kwai ga crayfish ga dunkule sinadari ga gishiri ga albasa ga pepper that's um, ga ataruru ga ataruru mu manyan-manyan atarudu wannan ana kiransu sweet bell pepper ga plantain to a farko za zamu za mu soya wannan plantain tukunna kafin mu fara mu yanka wannan carrots a kaɗan kaɗan to masu kallon mu ku biyo mu mu je mu koya yadda ana dafa wannan abincin. masu kallon mu mu ya tafasa yanzu za sa taliyar sai mu rufe shi ya tafasa masu kallo abin da za mu sa mayan da saboda mun ga manjan ba zai ishe mu ba za mu kara mun ga saboda mun ga wannan man gyaɗa ba zai ishe mu ba za mu kara manja a cikin wannan farko zan sa shine albasa Sehr super. Parrots. Só mais calor, Jesus, eu não sei para a minha. Você é mussaco, né? Kuna da ruwan nama za ku iya san ba ku da ruwan nama sai ku sa ruwa a ciki saboda ba masu wannan miya bamusagishije semusaga umukoresha umubiri bamukaranguwama mabulama inshuti to masu kallon mu mun gama dafa ah, taliyan mu yanzu za mu sa a oven in ba oven kar ku damu za ku iya sa shi za ku yi amfani da tukunya yadda kuna yin local oven a gida za ku iya amfani da shi yanzu za mu sa taliyan a ciki yanzu za mu sa shi a ciki da da da da da da Afirkan TV tiri na ce su ne suke tsirin mata. Girke-girke, girke-girke. Girke-girke kala-kala ne ga abinci gami da tsafta. Afirkan TV 3 lale. Mai gida kawo gudunmawa don abincin ka yau daɗi. Cefa ne mai kyau za ka yi uwar gida za ta yi faɗi. Tsirin mata, tsirin mata. Afirkan TV ta zo. sai mu dauka kwai sai mu dauka kwai mu zuba a kai mu yi a hankali karya mata mata na jiyo girki mai kamshi afirkan tv tirbabba shirye-shiryen sirrin mata kowa kwashi yayi wa marawa girke girke girke girke nan bar yabo duka mun ɗauka du maza mun barwa mata girke girke girke girke su suke girki mai daɗi hankalin kowa ku ya kwanta girke girke girke girke mai gida sam kai wasa wajen cefane duka na furta girke girke girke girke sirrin mata shiri na gaske dina ya kira ku zo ku kalla afirkan tv tirke kenan dukkanin mu muna madalla wanga shiri bai wuce mata ta kulle min tana ta kalla sirrin mata sirin

yanzu za mu kai wannan abincin cikin oven kamar minti uku ko minti biyar haka sai mu sauka da shi to masu kallon mun gama dafa abincin nan wato mun gama dafa abincin nan kuma na tabbata kun koya abu daya ko guda biyu a cikin wannan abinci maza ku gwada shi a gida kamar yadda na gaya muku in ba ku da oven ba matsala ku nemi tukunyanku ku sa kasa a ciki ku yi local oven akan wutan ku ko akan charcoal ko akan stove ko akan gas ba komai ta sai mu haɗa wani shirin namu sai an ji ku na gode تا تا تا لا